وعن قولنا ونسألك أن تجعل ce ba mun kwana aya ta aya ta ashirin wato da shida lokacin da bakin annabi Ibrahim suka zo a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ba mu san ku to duk da dai bai san ku ba ya yi tsoron sai ya dan shiga gida na ya kawo musu abin da za su kalla fara da ila adihi ya ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فراغ إلى آله فجاء بعجل سمين وقربه

faraga ila alihi sai ya shiga wajen iyali ne da sauri sirra a boye da abu ya gidan sai ya zo da ɗan maraƙi saminin wato masu wani tura ta budin da ya gina hamida ɗan maraƙi soyayye wato ya shiga ya samu wani ɗan maraƙi soyayye wannan ya nuna ibrahim alaihi salatu wassalam wanda girmama baki da allah ya kaddare shi kuma yana da abin su. wato wanda ka so ya maruka ya aji gida ne in ya yi ba ko zai ya roƙo marakin gida ya kawo mai kunga wato yana cikin masu halin haka ibrahim alayhi salatu salam an ce ba kuɗi ya wuce amma wannan dai kiwo akwai wannan kiwo kun san ya akwai daji ga wani kiwo bai da wani ya akwai daji ga wani kiwo bai da wani to in ana kiwo abin da zai sha kiyon nan ya akwai zuciya ba sai to ana iya bashe shi don akwai shi ko karar da hudu ne sai ya kusanto da ɗan marakin da su yi gari sai ya ga in an ka aji kwanon da soyayyen maraki yake bisa gari sai ga kowa na rubutawa baya yana jayin kwanon. Kala alata kulun ya ce baki na ba za ku ci abinci ba. tare da alayhi akan ya gita musu abinci wanda za su ci falar ya jibo wasu an samu ba Ba za ku ci abinci ba sun ka kyale shi ba su ce muna ci ba ba su ce ba mu ci ba. wanda ko kai kai baki ya ka yau dole ka ji tsoron ko an kai ya mutum ba dole ka ji tsoron saboda haka ba wa zai su na kuɗi ina kai sai ya koyi tsoro cikin ne ga mai su ai a da mara fi na fi mana ba ya koya tsoro cikin zuciya ce game da su wato yadda ya ga alama su na farko dai kun san ya waɗin shi ya san su na biyu ya kawo musu abinci ya ga kowa na yin nesa da nesa da abinci yi wato kamar abincin nashi ba su yarda da shi ba saboda haka sai ya ciko. cikin rai ba kun san zarin jini ya ji tsoro in zarin jiki kake kana gane ya ji saboda haka da yake su zarumai ne su suka gane jin tsoro ne kanu su suka ce latafa kada ka ji tsoro an da hankali ka nuba abin tsoro ne su wane ne ku sun ka ce ina wasu da wasu sun ga ɗazu sun ke wada yana haɗin ba mu san ku sun ke wada mai amma yanzu da sun ka gaji tsoro sai sun ka dabar su taimaka makamai su ɗebe mai tsoro musulmai na bisa da na ƙasa duka sun wani hausa guda wato yi Allah da'a da amince da ‘yan uwansu musulmi Mala'iku wato masoyan musulmi na. Shi sa kun ka ga suratul Fatiha suna ta yin addu'a ga mu'minai. Suna ta yin addu'a wa gafirin ladina sabo har zuwa ƙarshen addu'ar saboda abu ɗaya ne da su da mutane manuwarsu guda ya ma Allah ba Za ku suke kyawa waɗanda sun kai ma Allah da'a addu'a cikin ayoyi da ɗan dama a farkon suratu da abin na na to nan sun ga ɗan uwansu musulmi ya ji tsoro haka sai suka ce mallaka ka ji tsoro in na rasul rabbika mu manzana Allah ubangijin ka muke aiko ma an to kuma kai ma cikin aikin da aka yi mana akwai sakon da aka ce mu ba menene sakon da aka ce ku bani wa basharu wa bi gulamin ali sun kai ne bishara da da mai yawa ilimi ya ce a faɗa masa malikin bayan zai baka da mai yawa ilimi zai irin tasiri ya mai ilimi da yawa kowa da shahaku shi ne ishihadu amma da ke da jirgin kamar da an ka ambata cikin suratul wa basharu wa bi ishihadu fahuwa wa'adu min Allah kun ga alƙawari yana daga Allah ne Ibrahim wanda za a baiwa Ibrahim ba da subutu ya ati adata bayan ya tsuwa ga al'ada ya ɗebe ba abin a zamanin haihuwa cikin wannan lokaci sun ka ce to Allah ya alkawari zai ba ka da ai tsuwa bai hana haihuwa tsuwa bai hana haihuwa saboda haka Allah zai ba ka da kuma babba zai ilimi kuma abuci ilimi kuma ta ta yi tana kusa ba ta shigo wajen ba da ita aka magana ba amma zai yi.

ma aka wala tura a tun saratu mata ta saratu sai ta wasan so kusan saratu ita ce wannan da ta daɗe ba ta haihu ba ita saratu kusan saratu ita uwa ishaq kazin ita uwa ismaila kusan sanadiyya da ta ya komo maka da zama sun ya zaune da shi da saratu ba ta samu ciki ba sai ta ce mai gida idan ka amince yana da goya goyar ga tawa hajjar wadda fir'auna ya ba mu da idan ka yarda mai gida sai in ba ka sai ka yanta in Allah ya sa ka yanta ka sai ka aure in Allah ya sa ka samu haihuwa ka ga mun duka sai mu amana ya ce ki yadda da wannan ta na ya ce to ki ba ni sai ta na ba ka yadda kyauta ya yanta ta sai ya aure kwana biyu sai ta samu ciki cikin nan da ta yi Ismail da shi ana wannan cikin da ta samu ran ya dawo da wazi da daddare ya ma makara ta taba tabiya da dare kamar nan ba ko da yake sai ya ce tana daɗin ba shigowa ta gida a ya shigo gida yana jin ba ta ya ce lahiya ke ka zaɗa ni ba ta ce na lahiya babu lahiya wallahi lahiya ko ni ko matarka yau ko ko kuma ita ma mata ta ta ta ta ba da goye ga ta ayanta kuma ta lura ta yaran goye ga ta haihu to ta mallaka gida wanda ji daɗi yawa mai wa'azi yawa sai Allah ya ce ya raba gida ne gida ya raba shi don mutumin da ka son ya samu kwanciyar hankali ga mutum da ta wuce guda to ya raba musu gida shi an sanadiyya ya so ko guda wani kawo ta shi an yi sanadiyya raba gida to yanzu ita ma ga bishara nan ta zo wanda ita ta ba ga bala shi mura hadu tare da tare da sai mata ta tare da ta wucin cikin daga meya sai ha shi tare da ai ja akka ya hadan ta zo tana daga meya da abin na na ko dariya ko wani abu mai kamaci baka ta waje a sai ta dan bige kuma sun mun san tana mata na da irin wannan al'ada su dan bige kuma sun su haka in ba sun yi mamakin wani abu mai laɗa mata sai ta san mara kuma sun da kama wa ƙala ajizan ta ce kowa gani kowa a cikin wadda ba ta haihuwa lamta da duk ƙarfi da ɗaya ba ta haihuwa wa umar ha ta ce wata ɗari da tana shekarun ta tari ba ɗaya wa umaru Ibrahim shi kuma ibrahim rayuwa ta ne aka tara shekara ɗari a umaru hu ne aka wa shiri da tara. ko kuma shekaru ne dari da shirin wa umru ha tasawun sana shekarun ta shekara ta sai kace ya za a ina haihu yana tsowa ta koma ta bayuwa kuntu malam yace yumkinu an ta kuna qalat yana yiwa ta kasance kalama da kalama ta faɗi wannan magana ma'alada ne waje tare da bugun kuma tunta da asibar da kai al'ada don tana mamaki saboda wannan hukunci ya saba ma al'ada fi zalika a cikin ya saba ada a cikin wannan tsohuwa da tsoho su haihu a wani jira ce ko ko zan tana kishi an ya kuna zaujuha ta zauwaje akan gaira ko ko yana wa tun da fi tasu ba ta wa nuna ta aure da yiwuwa. ya auro akan gaira hasu gira ce ya auro wata mata wadda ba ita ba karama wata wadda ta wa ba ta atihi bil walad min bashar ta zo mai da ɗawon gada an kai mai bishara wannan shi ya ba ta mamaki shin ni ta zan haihu gaba na tsuwa shin ko ko wata za ka yi wa budurwa karama su ta haihu in kirga mata kashin jiya wannan bizila ma a talabi isma'ila wannan misalin abin da ya kuka isma'ila kamar da zalika kamin haihuwar ita haka isma'ila shi aka fara haihuwa to balita da yi biya abin na da miniha domin Allah ya nasar da zuciyarta an galika daga wannan tunani قالوا سيما لا كذلك قالوا ke goya Allah kwanciyar da hankalinki, ka zaliki, ka mawar rikicin mu haɗa miki. ai musu da kaule na kamar da muka wata zuri bishara wanda kin ji doci Allah ya aiko mu kuma ya ce a yi bishara za a bashi da aisha to ba magana mu ta makana rabbuki Allah wa gani ne ke cewa saboda ka ke da za ka yi ba budurwa ka a ba kuma zaman ki kowa bai ana ake da ku ba ta da hankali ke goya Allah kun ga shi ne ta da za ciki akwai na tsawa da shi ne da ba ta rabu ilima aka yi da ba aka jingina Allah ga yi ta ce kana rabu su ubangiji ke ce ya ya ma bi da min da da ba ta kala akwai na da saboda magana mai sanyi da wa wa kan nan shi a da rahama da kuma zaman da ita da rahama Allah inna wushi Allah huwa hakim shine mai hikima a sirri ga yi wa min hikimati cikin hikima akwai fatarwa rashimul ajus budewar mahaifar tsohuwa ko ta tuba bursan tsohuwa in ta tuba mahaifar sai ta tuki wuri guda to cikin hikima Allah yana yi bude mahaifar ya salahi da alusu kuma ya gyara mahaifar nan ta iya ɗaukar jinin haihuwa wa amma walalatu shekh walaita ta ajiba amma haihuwar tsoho ita ba abin mamaki amma haihuwar kowa ita abin mamaki ga abin da aka kawo al'alimu da kalki kuma Allah wanda an masani da halittu ne saboda a kwantar da hankali ki goya Allah ke da za ki haihuwa kun ba wata mata ta kai wato mace ba ta san kishiya mace ba ta san kishiya saboda haka in kun kai mace kishiya ko in ta yoshi, ko yi hankuli da ita in ta yoshi, ko yi hankuli da ita in ta ce ku sake da kan ku sake ta in ta fashe ku kan fura in lokacin abinci da ya ta kiyan abinci ku sa an mata abinci ku sa an mata abinci ko kuma ku sabo mata amma dai duk waɗanda ta turu shi kuma sun da aka wa kishiya gaba ta yi wuce ba ja ka wanda ba da aka ba bayi ba a yi mata kishiya ba ta kishi ba sai dai kurji na yau da gobe rage ciwo shi ga shi ga jikin ka kullum kana ɗan rage da ciwo ai ya tsallace ga shi yana ciwo ba kan ciwo kana yawa to haka ne kishiya amma dai kana da zari gaskiya shi yasa mun ka ga mala'iku na na wata ta fara wanda mala'ikun da ka sun ka kawo wahayi suna nan ta fara wanga waɗanda maganganu an ce an yi musu bishara sai da sun kaci ke kwantar da hankalin ke ba wata kasa a yi biki ta da kuwa hankalin ke kwanta tun da suna sa'ayi wa kuma an ce za su samu to ya Allah roƙonka maka ya hakimu ya alim da yake maka da ilimin ka Allah ka ƙara mana imani da lahiya mata yannan namu ka kara mana hakuri da suwa duk abin da ya kamata mu yi hakuri da su Allah ka taimaka mana mai yi hakuri da su kuma ka taimaka ka shirya mana su yadda ka raya mu tare da su to ka kashe mu tare da su ka tantance cikin aljanna tare da su Allah ya gafarta mu yanzu ga mai gida nan zai yi magana Allah zai ita ta amintar a ta rigima da mala'iku da sun gaso to mai gida bismillah قال فما خطبكم أيها المرسلون Ma ta gina na magana, to shi ibrahim kun san shi ne mijin. kuma shi mallaki na da haka wani sun ka ce Allah ya ko su da ce ko ya san gaskiya da adda jayayya ita mace rauni ga duka shi yasa kun ga tana ta magana shi ke ko wannan magana ko me ta saboda kun ji wani abu da ya tambaye su ba kana haihuwa ba shin da sun ka ce zai haihu zai haihu shi ya yarda da Na namiji na imani ne ba shi da na mace saboda haka kala kala Ibrahim sai Ibrahim ya ce kuma ma ka da mutuwa yau da musulmi to ya ku waɗanda bayan Allah da aka aiko ni Allah ba da ina an kare ku sa'annan ina za a sa'annan me za ku yi inda za ku na ya ba mu sai suka ce inna wurkuna mu an aika ila kawai mujirmi da zuwa wajen mutane masu da na mutane kahirai kuma kuma da su mi me za ku yi musu sun ka ce da nursila alaihim jiki don mu jewa musu duwatsun bala'i wa'anda an kai da kasa da hawa yi lissinin madabutan dinari na wata kasa da an da yi kusa musa wa matar kuma kowane duki da za a jewa musu yana da alama mu'allama ta an yi mata alama alaiha isin mun yi mata da dukin an rubuta sunan wanda za a jewa alama an yi wata inda rabbi daga wajen Allah da darbula inda rabbika darbul masal wato inda rabbika wajen ubangijinka lil muslimina zuwa ga ba ai su itiyani dukuri saboda suna zuwa ga maza wato aikin sulwati ma kuma kuma ga suka dare kuma suna aiki irin wannan kuma ga suka dare kun ga jejin su biyu wannan banna da kuma kafirci to kaji abin da ya kawo mu shi dai na wanga ya kawo mu babu abin da ya kawo mu banda wanga ba alta sai na suka bashi suka ce to mun wuce sai an jima ba aka razana man kana kuka فأخرجنا من na ce jáde láàpẹ́ àmàwà jáde láàpẹ́ àwọn ìràbà ìjẹ́ nínú mọ̀kílẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàpẹ́ àyàtàn lẹ́lẹ́lẹ́ àyàtàbọ̀ náà àtàbà lẹ́lẹ́ ọ̀gá ọ̀gá bàjẹ́ mẹ́rin mọ́ta ba ka rajina mun kana biya suka ke mun yi kokari duk wanda a cikin gari nan to ya kawo da yuda alƙaryar mutane a nabi lutu mina mu'mini na nan wani mun yi kokari mun fitar da su babu musulmi ko guda da muka bari matsalar ta shafe shi ke iya lakir kafirin amma ta kafirai sun mahanna wa wa'adna mun yi alƙawari da injahil mu'minina da kirar da wanda an mu'minai cikin gari. amma dai kan garin bai da kyau ba ma wajen na fiha ba mu samu cikin garin nan ba bai da baitin ban da gida ba gida musulmi na cikin musulmi duk garin nan kowa kayayyaki na gida guda mun ka samun musulmi kun ga annabi da yi musulmi gari ne gida guda ana musulmi kuma gidan nashi gida ne ɗaya ban da shi babu wani wanda a musulmi wahun abin na ludu su ne nabi ludu wani na tawo da shi yi guda biyu wasu bugin imani an sifanta su da imani wani islami da musulunci ai hum musaddiquna su suna masu gaskanta gaskiya duk rubutun da bukatarsu su amiluna suna masu aiki jawari jawariyan da gabobinsu a a suna aikata ta nan mutanen gida guda su kai ne wata wata rakana biya mun kari cikin alkariyar ba da yalakir kafiri ba kafiri bayan mun halaka kafirai to mun bar garin na mun bar alama ta mun bar wata aya alama ta zama alama ala a akan cewa an halaka mutanen gari illazi na kafo na azaba alim ga wanda suke jin tsoron azaba wanda an mai wala ya nuna. Na don kada na baya wannan ayatu mun ka bai don kada na baya su aikata misali fi'ilin irin aikin wa'ancan su ma'ana sai ya kawo na hukuma a rafi da alai don suna bin tsoron a kowa yi da cewa gare shi ya sa na kamar wannan aya to kun ji yadda an halaka mutanen annabi yau ba bakin annabi ibrahim kun ji aikin da ya kawo su kuma sun yi sun gama to yadda kan taimaki annabi lutu kan jama'a kai Allah roƙonka muka yi noma ka taimake mu akan mashiyan addinin mu akan mu ka ba mu da rinjaye a ka sa mu yi ƙarshe mai kyau don darajar sunayen da muka wani gaba to wa bi فتولى بركنه وقال ساحر او وأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ثم أعلنه وذكر بعد ذلك bayan kisa يا biyu ya mace kisa da mutuwa لبيان وقوع الوعيد والوعد والوعيد don bayanin aukuwa alkawarin da Allah ya yi na taimakon ne na kwarai walwali da alkawarin da ya yi na cewa game a kun bayi wakala wa bin musa ma'aduma ala wata rakana mun bari a cikin ai abin na waje alhaji kistati musa aya wannan matsala ta annabi yusuf Allah ya sa ta ta zama aya cikin kisa annabi musa alaihi salatu wasalam ila alkama wa ila fir'aun lokacin da muka aika annabi musa zuwa ga fir'aun matalafisan sultanin wabe yana cuɗanye da hujja wata a bayyana na ko hujjata wata yana da hujja wata a bayyana na shi annabi musa amma duk wajen da ya kawo fir'aun bai bishe ba tawalla fir'aun sai fir'aun ba fara ai a arada an imani ya kawo da kai ya ki imani ya rukuni da shi da rundunoni ne ai ma a junudi tare da rundunoni ne da annahum lahu kasukun dan rundunoni ne wato aka su kamar rukuni ga shi wani bangare na shi wa gala li Musa sai fir'auna da Musa ya mai wa sai yi ce wa Musa kuwa tare da yake Musa ba sai in ko ba mai tsaye yana ba awon da mutum da ce mu ba ba ci da in ba mai sihiri ba ba mai cewa ya faɗa mai haka wanda yake da ƙarfin iko to in ba mai sihiri ba wanda ka ganin yana da abin da zai yi hana nazar awon ya kammala to in ba shi ba babu wanda ka iya taso mu fir'auna irin abin da Musa ya taso mai sai mahaukaci ga zahiri ya ga abin yake ba ga zahiri mutum ya rike fir'auna ga wannan hali kuma mahaukaci na ba mai rike shi ce mai da dauda da Allah cikin jama'a na biyu ko ba mahaukaci na ba sai ya sa abin da ya saka na magance na sami ya taso to Musa ba ɗaya na ba daga cikin waɗanda Musa ba mai sihiri na ba Musa ba mahaukaci shi Musa ya saba mutum abin da aka shi ma ba Allah ne ai taratan qala huwa sahib wani lokaci fir'auna ya ce musa na sai na musu da kauli inna haɗa da sahibun alim wa taratan qala majnun wani lokaci ya ce mahaukaci na musu da kauli inna rasulakum alladhi ursila ilaykum majnun wannan mataki da fir'auna ya dauka na ce wa musa mai sihiri da ce mai mahaukaci zai ya kore mutane da gare wannan shi yasa Allah ya halaka fir'auna ba ka zana wa muka kama da rawa a wajen da rundunar da na ce na ba za mu muka yi shiwa da rana mu da yi muka ta da su ruwa mun ka tsalta abin banza mun ka yiwa su ruwa ai alfahar soji ko gare ku sun ka doce wa huwa shibra aw wa da yana abin da hatin jama'i da ma'alim ya zo ma inda aka da dinne shi nan da kadi na ƙarya ta manzanni wani rubutu ya da cewa shi yi wannan shi ya samu halaka da mutane ba su gane ba Ko koma da gangan mutum ya yi da'awa rububiyya Allah bai rabuwa da shi ko ko yanzu mutum ya yi da'awar cewa yana arzikawa yana iya kashewa shi rana ko an kai kace ko ni mulki ko ni iko ne an kai kace Allah bai kyara yawa Allah ya gafarta wafi abin nan sun ma zakar da alama wa ka ala adam sannan Allah ya ambaci abin da ya auku ga adawa ya ce wafi adam وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نبت عليه إلا جعلته كالرميم shi ma ga hallaka adawa akwai aya kun san adawa mutane na kan kare kan kore wato suratul fusilat farkon ta ta yi bayani irin kayan da suka kai kawo ciya yadda yadda sauran surori da yawa masu kawo sun ba an basa suratul fusilat tana cikin wadda ta bayyana kayan su kwaya to shi ne wani da wannan kayan sun yi sabon Allah kwarai to a cikin haka ga adawa akwai aya idan sana alaihi murji'a lokacin da muka aika musu iska alaci wato juya kun san juya ko A da ba na haihuwa ita aka ce mai juya wannan iska a ke na juya kai haihuwa kun yi ta a gaji shi yasa aka ce mai alaci shi iska da aka ce ma kiwo bai taba haihuwa ya rage karbi ba tsoron da yake yana nan wanda an kai shi yana nan da kan tsaye karbi ne kamar shi magana bahiyar da ke da mai rabin ta ce iska da ba a cikin da Allah la ta hamilu da madardan ba su dokowa iskan da ka zo ruwa iska mai alheri ne kun ga ce a yi iska amma ya kawo da ruwa wanda dai bai muna ba mu same su da yawa bana amma dai ya tso da ruwa kuma ya kai su wani gari an yi ruwa da yawa kuma na na yawa mana mun ji daɗin kwana wannan iskar rahama iskar rahama shi ka tsawowa da ruwa ko ka kasu yanzu iskar rahama na yaya ruwa to shi wannan iska bai da ruwa ba za ta da kyau shi da bai barbara ga itace kusan iska in yana bugowa sai ka ga itace sun fara kuri da shi wanga bai sa itace kashi sai kai ba Wani ya tabu shi aka ce ma a tabu wani ka azun bin ba, na sirki bin ruhun wa wani ka azun bin tabu an taimake ni da tsoro su ko adawa an hallaka su da ɗaya. da iskan da aka ce mana shi wannan iska ma ta zama min shaikin ba ta barin wani abu na cikin amali ko wani mai rai ko wata zuciya a ta alai ya iskan gai buru su wani abin da ya fi a ta alai ya zo gare shi illa da ala da karami sai ta mai sai kama ka shi wannan iskar duk abin da ya bugu gare sai ya mai sai kamar ka ayi bani a da da kake al wanda wannan an kan ke an kan zai ga al'ashi wanda iska ka kwashe wa yana wace ci duk abin da ka biyo ga yanzu kama ke saboda haka iskan bala'i shi aka aika musu lokacin da sun kai girman kai suka yi daga ni abin da naka so ku lura da shi mutanen gada ke tsafawa kuna ganin ku tsafa kuna ganin wani Allah ya halaka shi ko ya tsara abin da kun tsara duk abin da kun tsara kuna duk wanda mutum ya yi nadawa a cikin sa ko da ya ƙarfi ko mai mulki na kallon kashi ne da ganin mugun kashi ne mugun kashi ne ko akwai a sai kayan shi kashi na kwarai da ya tafi da gindin haka a ciki a kasai da ya wa ya samu وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى وعفوا عن ربهم فأخذناهم الصاعقة وأخذناهم الصاعقة وهم ينصرون وعفوا عن أمر ربهم فأخذناهم فأخذتهم الصاعقة فأتوا أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ya taka dibina rasulullah sallallahu alaihi sun kare ya kuma zo su sallallahu ya ce wa fi da lafi kan da aya da Allah ka san gawa ma akai aya in kila yawa lokacin da aka ce musu abin nan ba da akarin naka bayan sun soke rakaman nan da annabi sallallahu kamar ta zan na gida da ko da dadi a tsari na har zuwa wani lokaci ila in kila ya ajalu zuwa kai karewa a dalilin abin da ya kama bi ayati kamar da yake cikin wacce aya ta suratul yaqub kama sarufi bi ayatin salatu tanya zanna cikin gidajen gidajen ilimi wato an ba ku dama kowa ya ci daɗin da ya aje gida mai kowa ya shiga gida mai ya ci daɗi ne lahiya kamin kwanan da a kashe shi ba ta suka girman da ya an da game da ai an yi misali a mulkajen umarni ne ba a kazarta musayida sai tsawa ta kawo su ba da mulkiyar talata da ayyan bayan wucewa kwanan da ai a sai a sai an kai musu tsawa a mulkin mai haka kafin ganin samuda tsawa an ka halaka lokacin da adawa ta ta kawo su su wannan da aka yi musu tsawa wani yanzu suna kallo fiye da rana suna kallon junan su kowa ga shi nan bai iya lafiya yana shirye shirye kai kana shirye shirye shi na kallon ka kai ba kana shirye shirye a sun kama wato shi wannan lokaci irin azabar da aka yanzu ba a yi sannan ya kace kowa da kowa aka kashe kowa ka kana da manya duk Allah ka kashe amma bayan wuce wasu da mai gidan mai sauƙi Allah ya canza abin don sarki nasiha ya tawo sai dai a hallaka wanda ya yi laifi guda guda aka bin mutane wanda ya yi laifi sai Allah ya hallaka wanda ya yi laifi sai Allah ya fushi kamar da za mu nufi ya mutane suna ci suna ganin ga mutuwa ta zo musu ba su iya samun tashi da shi ai ma su da zuwa alamu ba su iya samun iko su tashi sabuwa yi na su da alamu ta da azaba ta shi wa ma kanu mulki ba su kasance kuma ana taimaka musu alama a harkar haka ba mu shi ya ba saboda ka shi ba a mai tambaya abin da kun ga yadda an halaka samudawa su ma sabo na ya halaka su ma sabo na ya halaka to ga mutanen nan su ma sabo na ya halaka wa qaumin nuh وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أيوة أهلكنا قوم وأهلك مكانا وجعلنا بإلههم آية ومن سيئة شيء زم آية لم يهلك وقرأ بالجريمة وقوله منه قدم على ثمود wato da mun ka halaka samudawa ba su yi ba da mutane ne ai fi ilahi da ma'in samari halaka mutanen nuba da an kai da ruwan al'adu da ruwan kasa aya ta ci ma aya mu min annabawa da da ruwa ai kabla ila daki ha wala ya amma Allah ka wannan gada an ambata tun daga mutanen annabi Ibrahim zuwa mutanen annabi Lutu zuwa mutanen annabi Hud zuwa mutanen annabi Salih to shi mu shi mu fara Allah ka mutane ne saboda jawa innahu dukkan mutanen da muke zama ambata kanu kaunin fasiki sun zama mutane ba su wa huwa sababu da lafiya fasikancin sun kai shi a sanadiyar haka to ku sani wa fasikanci har yanzu ana halaka masu shi abin da Allah ya yi duka abin halaka duk wanda ya ki gyarawa Allah na gyara ko ki gyarawa Allah na gyara da shi ko Allah gyara na yi ba ya da daɗi Idan to gyara da kai domin ya taho ya gyara ma an ce ka ba shi ke kasi wani shi ya taho dai ba an ce kai sai abin nan abin nan mai shafi mai kwace iska sai rere nan duka tarin kusuwa da kusuwa sai ke rauni da taro ni ba ka kamshi ko ba ka yarke mace na kuma kaga ai ma magani an yi ma gyara ko ina kake ba jira da ba ka yi ne an yi tusa ba ka da warin sa. ko motsa ya an ka aji sai ka yi ta shaƙa a ka sai dai kamar an jima cikin kai kumburi amma ba ka jin kamshin ta duk turaren duniya na hamata ka ji gyaran da ya kai ma an bace kamar shaƙi kake bai ka ji gyaran da ya kai Allah ya gabata mana kuɗi biyan shaƙi su gani duka. Ko a suna zuwa da majina su kamar a jima wannan tsokar ta tsakiyar hanci ita ce ta wata samun matsala ita ce da rike majina ita ce ta tace iskan lambun da shaka ita ce asirin kamshi cikin gwarin ji to ita ta ta samun matsala ruwan daga shake kuma ko guda ba da suwa muku rukuni hanci ne in dai ya yi wata guda yana yi da guji hanci ne wani dubara ce guji hanci ne guji ta kuma ba da na tawa da sauran mai an mara halaka shi na ya fara halaka Allah ya ta ma ko san da ya ka dan shaki yana da kudin da za a iya kai shi indiya ai mai gyara hancin Da ya za ka dan shaki yana da kudin da za a kai shi indiya tun da nan najeriya ba a wannan da shi ba a yi da ya ku samu kudin da ka kai indiya da ko dai ya gare ba su kai to ko an kai shewar shi komawa ne. wa ka bana kuɗi ne gaban ka ka je ka zai madara ka raba mai mawa ne sai mai addu'a Allah ya raba shi da wannan mugun abu da ya kara kai Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare mu daga duk wani abin da Allah bai yarda shi ba a والسماء بنينا والسماء بنينا الأرض فرشناها فنعم الماعدون ولما ولما تقدم من أمثلة لوكتين da misalai sun gabata wa da sun da hikkoshi akabaha sai ana ya biyo bayan ta bai zahara ayati da bayyana ayoyi ne a nan jaji alwadi dan zartar da alƙawarin da yawa bayi ne na kwarai kawai da kuma kacewar da yawa bayi ne mai abu to ishe da ta'ala sai Allah ya fuskanto to a taba a wani ta'ala sai Allah ya biyo da shiya ya biyo baya da zikir adilla da amazon da dalilai ala kama da kudur da yi da wani suka nuna kudur da Allah yi a tunja da wajen zartar da alƙawari wanda ta kuna shi shekujin ba don ta zama abin lura da ma'abuta hankali wata fiyancin lin nabi kuma da ɗaya kewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma da sai Allah ya ce wa kama abanaina kuma mun gina ta da aidin da ƙarfin ai kuwatu wato kari al'aidi masdar abin da wato in an ce aini wato masara a kai ya fita ba bil mushari ya aini don a rubuta cikin ƙur'ani da ya guda biyu wato a yi ya aini ba da hamzati bayan hamza wato bayan hamza sa ya biyu a yi wakila a daru kama na ba a rai da kaɗi ko wato wa kamlar dari wa kamlar dari gabanin dari kama na ba a rai da kaɗi kuma da ya yi ishara a shi wa rasmul mutabi rubutun qur'ani ko sunnatu mutaba sunna ce wanda aka yi wanda an ka gane kowa zai rubuta wa haka nan zai rubuta shi wanda an ka gane wa wa illan yabdu lahu wajhan ko da wata hujja ta bayyana ba an yi bincike ba a gani addali ne ko rubuta shi haka nan ba ko dai ba a gane ba dole a rubuta shi wanda an ka gane ba ita kasa abin da wata ma'a bane na haɗe a yi wato abin da na ƙasa a sama mun na su da ikon wato ba in na da musu wuna mu wallahi muna da wada da za mu yi wannan aiki ko wanda ya fara shi ai kashi wuna muna da iko da ana cewa a da zai ya iz wato ma'anar ta kawaya ya yi ƙarfi kwarai wa a wata rajin kuma ana cewa abin nan wata a rajulu ma'anarsa tsara za ta ato ya zama abinci wa za ta wa kowa da kai saboda haka wa inna da musu wani mu muna da kai kuma muna da wadatar da za mu yi wata wala ta farashina a ƙasa ko mun shi da ƙasa mahanna a mun shi da ƙasa wani yi ma da nuna na matar da da mu mun shi da ƙasa lalle Allah matar da wannan aiki aiki na na mai kai tarihin nan da aka yi wannan aiki zuciya Allah muna roƙonka da karyin nan naka da kai wannan aiki Allah ka gafarta mana da kuma ka ƙara mana imani da lafiya ya Allah ya man ala kulli shay'in wa min shay'in ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء wa min kulli shay'in khalaqa zawjayn daga komi da komi ma a cikin nau'i biyu wato kowane abu da kun ka gani nau'i biyu na namiji da mace haka Allah ya halicci abinda wato sinfai nau'i biyu ka zakar wal wasa kamar namiji da mace wannu da wa gulma kamar duhu da haske wa biya abinda annabata ce haka nan shuka haki mai tsirowa da sauran abubuwan da ka tsirowa kasa da su ma kowane da ka gani namiji da mace illa annan zakara wani unsa fi shajaratin nuna sai dai kowane ice da namiji da mace cikin ice guda su sai ka ga icen mangoro tsaye amma namiji da mace na a haɗa wuri guda inda namiji ɗaya na bai ɗaya saboda haka namiji da mace a a waje daya masana na cewa in kaga ice bai biya to babu mace ciki ne namiji da mace aka hada amma duk ita da kaga bai biya to shi ɗaya ne saboda haka ba zai haihu ba don babu ma babu namiji wanda zai barbarar da ta haihu ya ce illa bin nabi kowane ya ce namiji da mace game su wanda da shi na kan namiji tsaye yake ta mace tsaye take ta kamar wanda kallon mutane shi na dabino kamar namiji kamar mutum yake shi na annabi ya ce cikin itace akwai wani ya ce misalin musulmi misalin musulmi yake ba na labari ne yana tambayar to shi da dino yadda kallon musulmi haka na yake wato namiji daban mace daban shi da biyu وذكر النقل منفرد yake daga namiji abin shi yasa lokacin da annabi ya zo madina sai yi ta madina sannan sun madina ne ko yanzu kuka ji ba cikin madina kana ta yi a shi a shi a ga manyan na dabiru zalla yanzu haka saboda manyan gonakin biyu dabinon da za ka yi shawwa a riyal hamsin madina wani gaskiya in ka zo maka sai ka fi shi riyal ɗari da shi saboda kawowa aka yi ta aka kawo shi maka shi maka ko talakawa na kaɗi buwa ga ko ina ga kasuwa ce talakawa na kaɗi haka ne ma wanda hausawan mu ka sai ci annai da ka ce ka suwar da bino shi ne na a ciki wanga da an ka baka kilo aka ce ma riyal shirin to inda ka ce kasuwa kilo riyal hudu yake gobe ɗan kasuwa saboda gonakin da duniya sai annabi ya ce suna taban ruwa a hausa kuma suna barbara sai a hausa man da bino a tebo da bino horon namiji namiji yana hori ya akwai sai a ɗaya hori mai a sai a samu da inu mace sai a ɗaura masa shi da zuciya sai shi barbara ta ji kamshi ne ko ita kenan da an ɗaura mai mace a namiji ya ji kamshin ta shi kenan kawai sai ta kama kuma sai ta yi biya mana mana Allah ne ya ce mu ga halabban zada kuma ta babu Kuma kuma ta mana suka ce to shi kenan babu komai suna kace a bai malam da kaka ta yi ba a yi madadi na barbara ba ga ta ta yi biya amma ya kamata ta kota ko wani dabino maimakon ya kota sai ya zurfuki ko ka maka shi an kai cewa za ki maka sun ga kwakwato shi yana da wani makaranta shi a gaba da karatu sun ka kawo mai ina kun ka samu wanga abu dabino nan na da kace kan wa barbara wannan ka zo da ya koma sai ce ka ku mun yi barwaran mu da mun ka zaba an so a halama bi umuri ya ko ku dai kuwa masana da al'amarin duniya dole nan da bin ya kama kyawu har yanzu shi ba da abin ya bin shi sai ya samu nashi da bino da ko irin wangana na su ko kuma wani ni na shi dai yadda sabi ne da kai shi na aka fi ba. shi na mai shaɗan nan ajawa shi yadda sa shi shi yasa kowa ka son dabino a yawa don annabi na ya tsaka ko kai kana so a ciwo ga rashin magida wannan abin nan Allah ya gafarta mana to kowane ice da biyu da ɗaya daban-daban sai a yi mai barbara wa tiyara ta harabariya ga waya wayoyi waɗanda na harabariya na lantarki su ma wato namiji da mace su wa kai da haka wani da mai tsarin da sauran abin da yasa Allah ya yi namiji da mace ga kowace rana da Allah kun tabbatar da zakko a nan wannan farauke shi abin wa'azi da wa'azi ga yau ku kada ya kuma Allah ku kada ya Allah da ibada bi hasbi a ta aini fi al'atani da Allah kun tabbatar ai ba abin nan fa ta'alamu sani an na al-azwaj wanda ya halicci bibi dinka farda shi wa guda ya ce komi kashi biyu a halitta amma shi wa gudana shi ba nuna don ku gane wannan iko na shi ba shi ya tsaye wa Allah ya gafarta ba ka ruwa ila ba Abirro ilallahi inni lakum minhu nabirun mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا من درام كثير تفضلوا إلى الله. يا جماعة يقول كداوة ومن الله سبحانه وتعالى إلى سؤال مجوع كلالة من يكلم. ورأى من يكبر على الله. كداوة أيها من يكبر على الله. da an tafi yau shi ne kuri mai da'a wala ta so ka ku saba in ni na ku min wani yau ni mai wa a cikin ke daskare shi a gare mutumin bayanan na mai wa wala ta ga noma da ya da a aka da sai ma Allah abokin tarayya A ku kada ku sa ma Allah wani abokin tarayya ilahan akara wani abin bauta da ba in ni la kun minhu ni gare ku minhu daga Allah nazibin mafiri mai wa'azi musu bayanan ne gari ana abin da annabi yake gaya musu to Allah da daraja sunayenka da tubobin ka madaukaka Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana tsoron Allah ka kara mana ibadaka da salati Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari na ka kare mu ka kare gidajen mu shi da ya ka samu albarka ka buɗa mana tsohon na alheri ba za ka mana koyi da shari duk abin da muka yi ka samu idan faɗa kowa ba ka samu cikin wayan da kake yantawa a yanzu kuma ka ba mu iko kwana na wurin da sunayen ka da wurin ka

Badiya ba ta yi sama ai su juya ne falalla su sai a kawo su in je garka a sai duta wadda kun ka tuna mai mai da kai daidai shi ne ya niyyar kuma cikin sallah su ke niyyar kuma cikin sallah kuma duka gaba ɗai da nan zaune inda ake sai a kai a yi duta. Ya aka taso a yi a sai ya su a sallama sannan a yi magana ba domin nan ba a yi yara a yi ba an samu an samu rai abu a yi an samu da rai abu ya za a yi ba ba a yi ko da haka dai wannan sallah ta fita a tuba ba kuma farilla ta ce zuwa guda farilla ce wa farilla ba a yi mata su zuwa ya ko ba a yi ba a yi ko ba kawo ta da aka yi kuma lokacin da ya wuce ba ta su sallar da yana halitta haram ne wanda ba musulma ba ta yi musulmi kuma wanda muka karanta da ku cikin littafin gada mun ka gaba tafsirin suratul da mun ka karanta wato mace wadda ba musulma ba game da al'auran musulmi to haka take kamar namiji hukuncin namiji ga nisa. saboda haka ya ce wani sa'ihin na ya ce wani sa'il kadira da wajen bayyana al'auran mace gashi al'aura ne to nan wurin nan na yaka magana ya ce ba ya halitta da ma bude gashin ta gaban kahira bai ma ta bude kan ta gaban kahira bai ma halitta kuma mun karanta da su cikin littafin nan da mun ka ajiye da cikin saboda haka mace musulma ba ta zuwa inda mace kahira ce da dai mata wani aiki amma dai ka abinda za ta bude jikinta ta ba ta al'aurar ta don gashin kanta al'aurar wata ba ka da rawa nan bai halitta kan mata ta bari ta gane shi ko gani ne bai halitta ba don hukuncin namiji gari ta hukuncin namiji gari ta wata ba su da haka kurani ya ce wani sa'ilin na da matan su su ya ce to ce wanda ya wani sa'ilin na mata ka yi rabe ba su cikin mata ba saboda haka mata ya kuma zuwa su wajen mata ka yi kuma zuwa ba ya halitta haram kuke haram kuke yi ba ya halitta haram ku ne wata hulɗa da su ba wata ba ta jiki Allah ya gaba ta A sai halitta ga uba ya ɗebe mu ɗaya na albarka. Kuma ba ya ɗebe mu ɗaya na albarka. to irin wa zai samu albarka duk mutumin da ka ji ya ne mai ya ne ko a yi shi an kai da ya kace ba Yi wanda bai yi rubuta na bai yi rubuta kowa abin ne rubuta ne to zai yi rubuta wani saboda ka ba a yi mai ya albarka annabi ya ce salatu da awati mustajabatu la shakka fiye addu'o'i guda uku karɓaɓɓi na babu shakka daga cikin ya ce da a wasu waliki alawali addu'a mara shi ga iyalai in musu addu'a ta duniya in banna maka da sun kai kwantar da haka ne ka cewa ne abin da kun kai kun ba ta mai rai Allah ya shirya ku Allah ya shirya ku Allah ya shirya ku har da kuma Allah shi muku albarka amma kun san sai ya hada wani ko sai ya haɗa wasu ya ce Allah ya shirya Allah shi muku albarka to haka ake yi wato wasu uwaye a tabbata za a tabbata wanda ka gani ne kawai mai hankali amma sai ta haɗa kan shi ga gana shi mahaukaci ne Thank you. wato wasu mutane kamar masu hankali amma sai ka haɗa ka da su sai ka gane a tabar da in ba a tabar ka ce Allah ya zai mai ka albarka shi ya zai mai mai albarka wurin wa zai fara cuta kai zai fara cuta sannan wa matarka sannan ɗiyanka yanne ne ko ƙanne ne sannan makwacinka da ‘yan uwanka yadda kana da hankali kana ce Allah biyu ne albarka kowa da dan ku yayi muku da yi ya hankali zaman duniya haka Allah ya mutum bai samun wanda ya kasu ya tafa mutum bai samun wanda ya kasu saboda haka duk wanda da yanku sun kai muku da yi ya nan ka na wanga ya malayi abinda duk ya ma in dai kana wasa da jama'a sai ka samu dan wani ya yi ma wanda ya yi shi to kai ya hankuri dan wani musa ba ta hankali da naka abinda kurciya ka wani yaro ma haka ce kurciya ka wani ma haka ce kurciya ka haka kawai ka gane mai ma wani abu yana hararaka kuma kwakai mai kuri kuma ɗanka ma haka ce kurciya ka wani amma nan gaba zai bai nan gaba zai bai wani haka kawai ya ceto ya ta gaggaya ma magana yana ta sai ma bakan magana yana ma faɗa amma nan gaba zai bari yaro na nan gaba zai bari sannan akwai wani abin da ka son ku lura da shi siyan talakawa ba sai suke da yan masu kuɗi ba Yan masu kuɗi sun yi da saboda mai kuɗi yana da abin da zai ba da nan iya wala walakanci ce ban ba su sai ya koma wajen abokai ne da Allah ba ba ba hankali ko kai ko ba ka da komi ko kayan shi ne shi babu abin da za ka ba ka shi ya sa dage ma walakanci ka yi hankuli da shi ko rashin ladabin da ya kai matan ba ka da kuɗi sai ya yi maka walakanci gani ya kai babu abin da za ka yi to tun da Allah ya yi ka talaka kai ko yi hankuli ka ba ka ɗan komi ga shi ka je ka fita don mai yawa wanda ka ɗebe mutum su albarka cewa suka taimakon su an ba ka kai ka kaya ne kuma ga shi yaro wata kila baka kai shi makaranta ba ka shi yana ta watan gari ya ta cikin gari ina san mutuncin ka shi mai ba shi da ya san mutunci kai ba kana talakawa a ce ayyam kun gani ko mata Allah ce a rijalu qawwamuna ala nisa'i ma faddala Allahu ba'dahu ala da wa bima anfaqu min amwalihim yace maza na da ikon su ladabtar da mata wa an anfaqu saboda dukiyar suka ba an ka ce nan wani na karanta da su duk talakan da bin yi da mata dai shi ya hankuri shi ba kawama mana ba da yi ta kila da dama don dalilin da yasa Allah ya ce za ta mai biya bai ci bai ya kishi ta don haka irin suna haganin da ya faɗa mata ta faɗa mai ya gina gane gurin cikin kai ya ba ni gada in ta kake ka yi ga uwarka ba ni gada sai eh, ya dogar kayan ta zuciya ya san iya sake da shi da matan ki da sai dole shi hakuri da ita bai da abin da za ce mai da to da shi abu kalimi qur'ani wala ya abu dura fa hadar bai allazi ata amahum min jibril wa amana min qawl shi ma kamin ya tinsi mai biyayya sai zai ce ubangiji wannan daki ko mai da don ya ba ku abinci ya hana muku jinewa kuma ya ba ku to kai ba ka ba da ko ba ko kuka ce ya maka da ai ba ka ba da ko guda jiran ka kai ma in ya samu shi ne ya ma kuma ka ce shi ma bai kama da da shi kuma da ne to sai mu kuri wannan bai a talaka shi ya mu kirin da annan da yake gani ana wa ɗaya masu kuɗi na OIS shi za mu ta an mai da abin da zai fasuwa Allah ya gafarta masa talakawa Allah ya gafarta masa talakawa talaki ba alheri na ha talaki alheri talauci alheri saboda haka wannan da Allah ya talaka in dai ba talauci ya bashi mugu ba shi a ba talauci akwai mugu akwai mugun talauci eh wannan daban wannan daban amma talauci alheri shi yasa yake cewa Allahumma ayini fakira wa amitni fakira wa ashirni bi zumatil ya yace Allah shiraya shi talaka ya kashe shi talaka ya tafi shi cikin da jama'ar talakawa kun ga ɗin eh, eh, talauci dai mai tsanani a da matsala mai tsanani dai amma wanda ba mai tsanani ba akwai alheri gari shi mai tsanani shi ka kai mutum ga sabinci shi ka sa mutum ya zama annamimi shi ka sa mutum ya zama kareci to wannan shi na annabi ka addu'a اللهم inni a'udhu بك من الكبر kufri يا الله ya Allah ka tsare ni daga kafirci da talauci wannan mai tsanani don yana iya kai mutum ga waɗanda abubuwa amma wanda ba mai tsanani ba ana ɗan samun ɗan abin da kaka yan lalurorinka idan dai abin ababu da yawa amma yan ka kana samun ragafi wannan mai kyau na don yana taimaka ma da dare ka sa kai ta sallah Jira zaka ita azumi ce to amma wancan da ya tsanani sai ana maka sallar sai in an ka ce ga wani mai basuwa amma bai san sallah kana ji to wannan shi aka wa gudu shi na annabi da don tsari gare shi kan ga kuma wani kun gaji yana so ba talauci na irin wancan ku lura da wannan talauci kashi biyu akwai mugu akwai na kwarai Allah ya tsare mu da mugu Allah ya mu da mu in mutum zai je sallar ta hajji yana halitta ya asham yana halitta ya asham ke ya asham ne ya kari ya sai ya huta in ya huta ya an jima ne yana zuwa ya hajji ne tashi ya tashi in ya ga dama in an yi da hutu in ya ga dama yana iya kashe hutu in ya tashi sai shi raka a guda shi ke na ya kashe wuce ya amsa gama da ƙarshe na hajji sai a yi wuce wato mutane suna da wauta ko kuma jahilci na karanta muku hadisi nan mai yawa masallatai limaman ba su san shi ba shi yasa suka gita mu ba su san shi ba amma da na ji wani limamin makka kusan azumi ya yi hudu ba yana cewa mutane da yawa ba su irin wa'annan sai gaskiya na na karanta muku shi ba daga dan liman ka shigo masallaci liman ya kaba ta shi bishi an ka gama shar to an ba ka lada wanda yake ya mun daidai ta wanda da Yi ni ya fa'ida ka sallama ka ta ka wai sai an jima ka je ka kuma ka ce ka ne an jima baka samu sallar dare duka domin an fa'ida ka ban lada mai yawa kace da ya ci ki an fa'ida ko baka je tahajjud ba kai ashe in dai da lima har ya sallama ya gama an baka ladar wanda ya kiyama laili duk tsawon dare gaba ɗaya ba ma ya ce gida ya huta ba duk tsawon dare gaba ɗaya kuma na kan karanta maka hadisi amma kawai saboda kuna cikin jahilai ba su san shi ba ce a ah, yanzu an ka gai wajen shawarar da ka yanke ka ce ka yanke ka samu ladar yan cinon da ka samu ya an jima ka samu da ɗan nan da ka samu tun da ta hajji ɗinka da ashen ɗinka duk ba su kai rabin dare ba ya hada su duk ba su kai rabin dare ba kowaccen su ko ta hajji ɗinka duk ya wuce awa biyu sai awa goma sha biyu ashen ɗinka kila minti goma ko sha biyu duk kayi wati da waccan lada ta awa goma awa goma sha biyu hasara kai makan kansa kuma ta yi ta tafiya wannan haka Allah ne ya gaba ne ka da alheri inda ya ne ka da alheri da ka ba hanya ga da annabi mai yawan mutane ba san wannan hadisi kisa zaka yi suna ta kitta don wani ko lubayan da ma an kwallo ya yi amma ku da annan matsalacin ga ya kamata a ce ku sai shi don na karanta shi sau ban yake da yawa nan wurin ga duk azumi ya to sai na karanta sau ban yi da yawa amma kuma duk sai ka ga mutane suna ta jefar da lada kai kari haka suna ta yanzu arziki na duk wanda Allah ya bai shi mai arziki ba mai mai arziki ga wanda tabbayar ka ƙarfin tambaya Thank you. Allah ta da bayyana da asirta wanda ya yi wanda kaka yawa. Wanda kaka yawa. Lokaci na wani ka ji nishaɗin bayyana sai ka bayyana. Mallan Masaruku ya suke Aisha ya ce abin nan ya umma ina tambaya. Shi ya manzo Allah ka kira a da sai. Tacci yana yi bayyane yana yi ya ce na gode ma Allah ne ka amari. Inna sai an jima. garin da ka ji nishaɗin bayyana ce don da ka ji nishaɗin a tacce yi ko kuma cikin sallar kana ciki da ƙari ta ji ka gani to sai su ji kabbara ka wajen duka su ji kabbara ka wajen duka ka koma cikin a tacce ka gani Allah ya gafarta mana kuma Allah ya ce mu ke mu mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على